وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidin Qur'an don tafsirin Qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah su sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah su ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aikata daidai Allah ya sa mu a cikin bayin da maganganun suke dacewa da ayyukansu a cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida a wannan wata na Ramadana jiya mun buɗe darasi na farko yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyu a cikin sura ta biyar daga cikin jerin gwanan surorin Qur'ani daga sama wato suratul Ma'ida sura mai aya 120 jiya da ikon Allah mun yi rabin ayar farko sai muka kwana a jeji saboda lokaci ya yi halinsa a yau za mu yi waiwaye a cikin ayar mukammala ta cikin taimakon Allah mu shiga aya ta biyu Allah ya samu wani lafiya a jiya na su lokaci na yi bayanai akan gabatar da karatu ɗin ba bukatun yau na maimaita sai dai abin da na yi magana a kai shine mu ba da muhimmanci wajen ce ruban wata ramadan a mu kula cewa akwai jama'a da yawa da shekara da ta gabata mun yi ramadan tare da su a nan masjidul qur'an imma a karatun qur'ani ko tafsirin qur'ani ko a kulliya ko a sallan juma'a amma a wannan ramadan ba musu sun koma zuwa ga Allah subhanahu to yadda muka ba da labarin fa akwai ramadan da za a dawo babu kai akwai wanda za a dawo babu ni akwai wanda za a dawo babu shi dole kowa akwai ran da za a wayi gari a ba da labarin ai ba ranar da shi ba na babu shi me wannan yake bayyana mana su da mu dage mu kyautata alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala duniya babu tabbata cikin ta nagarta da ribar rayuwa shi da yaya muka gyara alaka tsakanin mu da wanda ya halicce mu subhanahu wa ta'ala shin yana yadda da mu ko baya yadda da mu shin muna bin umarnin sa ko ba bin umarnin sa shin muna ayyukan da suka dace ko ba mu yin ayyukan da suka dace wannan shi ne abin da zai shagaltar da mu mu gane cewa watan ramadana kamar jami'a ce yanzu an samu a cikin ta ta yaya za a yi mu goge wajen koyon biyayya zuwa ga Allah a karantar da mu azumi bayan Ramadan mu ci gaba da ta tatawwali a karantar da mu qiyamul layl bayan Ramadan mu koma zuwa ga qiyamul layl a karantar da mu ciyarwa fi sabilillah bayan Ramadan mu ci gaba da ciyarwa fi sabilillah a karantar da mu zuwa majalis na ilimi bayan Ramadan mu ci gaba da zuwa majalis na ilimi amma ba wai mu bauta wa Allah a Ramadan bayan Ramadan mu koma gida mu zauna ba kuma sai wata Ramadan me yiwa akwai wanda tun ramadan din bara rabon sarbu da qur'ani sai na bada da hakika wannan al'amari yayi muni na kai na nasiha wa kaina na farko na biyu zuwa ga yan uwana mu yi kokarin aiki da wannan dama mu biya ya za a yi Allah subhanahu wataala ya da mu ina ne muke yin daidai mu nemi taimakon Allah wajen tabbata a kai ina ne muka kuskure ya za mu yi kokari mu kauce wa kuskure mu aikata daidai wanda take rayuwa da kuma kalubalen da ke gaba gare mu ba kalubalen tunanin me wani aikata me wani bai aikata ba me wani samu me wani bai samu ba a'a mu shagaltu da abin da mu yake alaka tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi zai taimaka mu tsira Allah ya samu wani lafiya kamar da na fara jiya a za a fara tafsirin mata insha Allah ta'ala ranar asabar na farko a Ramadana kuma za a rika yi kwana shida insha Allah asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ta rika hutawa ranar juma'a na fara bayani a kan media stations da ke airin tafsir lokacin da ya zama komai ya kankama insha Allah za mu bada cikakken update akan dukkan jihohin da ke sa tafsiri din wani lokaci ake sawa ga wanda yake sa bi mafhum tsaye saboda farko da magana akan dan samu canji ɗaya biyu ko jiya na faɗi na Kano da za ke gaya mun cewa na ARTV Kano an dauko su daga dare an dawo da shi ina bi karfe ɗaya zuwa biyu ko biyu zuwa uku. irin waɗannan ba a rabuwa da su idan kuma ya tabbata insha Allah ta'ala ba mu bayani Allah ya sa mu wani lafiya haram ma sai ka waiwayi ayan farko sai kuma mu shiga aya ta biyu bayan mun kammala ta farko insha Allah ta'ala ko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل Ya وأنتم حرم إن ya يحكم ما يا أيها الذين آمنوا يا كو جماعة دوك إيماني أوفوا بالعقول كرد dukkan wani abin da kuka yi yarjejeniya ta kulla ta ku kiyaye shi uhillat lakum an halatta muku bahimatul al'am dabbobin nima illa ma yusla alaikum sai dai banda abin da ake karantawa a kanku kuma zaira muhilli saidi wa antum hurum alhali ku kiyaye cewa ba kuna cikin halin ihrami na yake hadu ko umra ba ku je kuna farauta wa antum alhali ke da kuna cikin ihrami din inna Allah lalle Allah ya hukumu yana hukunta ma yuridu abin da yake so mun yi bayani akan ya ayyuhal ladina amanu aw qul bil uqud cewa al'ukos cewa auku da mafi'il amr ne bil shi ne ababen da ake kullawa na kasuwanci na wakafi na jingina na auratayya da makamantansu shi al'uqus yana zuwa da ma'anar al'ahad kenan da Allah ya ce wa auku bil ahad illa al'ada kana mas'ula bi ma'ana in kun yi alƙawari to ku cika shi dukkan sharadin da suka saka a wurin kasuwanci ko yarjejeniya matukar bai ci karo da Allah ya ba annabi ya ce halal ne amma a duk lokacin da aka sanya sharadi ya saba wa Allah ya ce annabi ya ce to ya zama sharadi ne na haramun kullu sharadin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'a shartin kamar yadda hadisin bukhari rahimahullah ya kawo amma dukkan abin da ba wannan ba idan an yi agreement a cikin kullu yarjejeniya na kasuwanci wajibi a kiyaye misali na sayar maka da mota na amma da sharadi za ka ban kudin amma zan more ta na sati daya rana in so sai ka zo karba sai ka ce na amince ni ma da sharadi shine in ka bata ko sai mummunan hatsari to za ka gyara sai ta ba yadda take to idan muka yi wannan kaga kai ka amince da abin da na faɗa na ni na amince da abin da kace shari'a ta amince da shi saboda agreement wato condition sharda da ake sawa da dama babin mu'amala ne kana iya faɗar abin da kake so a sharadi a kasuwanci in faɗa abin da nake so amma da sharadi duk abin da muke so kada ya ci karo da wata aya ko wani hadisi matuƙar ba su karo da wannan mata shari'a ta amince da wannan mafhum tayyib don haka wannan shi ne ake mana magana duk abin da muka yi yarjejeniya to mu cika ya tafi alƙawarin zan zo wajen ka karfe goma insha Allah ta'ala gobe da hantsi sai da yi ƙoƙarin kiyayewa duka ya shiga cikin ɗauku bil uqud al uqud ne na al aqd al'aqdu kullawa kishiyar warwarewa uhillat lakum bahimatul an'am an halattar muku bahimatul an'am wato dabbobin ni'ima jiya na yi magana akan wannan cewa suna iya zama categories guda uku ko guda hudu ana iya samun jinsi na sa namiji da mace ana samun jinsi na raƙuma namiji da mace ana iya samun tumaki maza da mata da kuma awaki da su shiga ciki ga wanda suka ce muku idan ka ce kuma kudu sai ka ware awaki daban tumaki daban amma mafiya yawa malamai suna magana awaki da tumaki ka da su da yake hadawa su ne Allah ya ce ya azwat min al-ba'd ithnayn wa min al-ma'd ithnayn wadannan guda takwas da Allah ya kira su ne masu an'am dabbobin da suke ba bahimatul an'am ba shin halal ne ko ba halal ba a ce Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaymin Al-Wahabi Al-Tamimi rahmatullahi alaihi yace waɗannan bahimatul al'am sun halatta da wannan aya amma dukkan wata dabbar da Qur'ani bai ce haramun bane hadisi bai ce haramun bane kuma wani mutum bai shi ya mutu ba yace to asali halal ne a musulunci a ciki me dalili yace sauran ababe sun halatta da ayar Qur'ani da Allah yace هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي شيء وند خلق لكم يحلتا muku ما في الأرض جميعا duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya ce ya halitta da mu ne wannan yasa muke aiki da kasa mu gina gida muke aiki da ƙasa mu yi noma muke aiki da ƙasa mu yi ababe da dama in ma muka rasu mu koma cikin ta babu wani abin da Allah ya halitta shi da ba don goye ba zai ce khalaqa lakum ma fil ardi jami'an da wannan istilan al-usamir ibn ke cewa dukkan wata dabba da Qur'ani bai ce haramun bane hadisi bai ce haramun bane ba a samu an ci an mutu ba akwai dabbobin da a tarihi wani ya ci ya halaka yace to in aka samu irin wannan ba a ce suna da dafi in aka kore waɗannan yace dukkan wata dabba halal ne saboda wannan aya har sai an samu abin da ya haramtar kula ga wannan sai ce tun da Allah ya ce duk abin da ke bayan ƙasa ya halatta da gare mu ne ba ka da iko kai da kace halal ne dabba ba kai za a ce ka kawo nafsi ba wanda yake haramu sai yake bukata da nafsi saboda nafsi gamewa ba da ya ce khalaqalakum ma fil ardi jami'an ba ka kai da kace cewa halal ne yake wannan yake ayarka dan adam bai da ikon istisna'i ya toge wani abu ya cire a ciki sai mu ce to kawo mana nafsi kun hatu burhanakum bai kuntum shi ake bukata ya kawo nasu ba wai kai da kace halal ne za ka kawo ba mako ba ka yace al'aqlu dukkan dabbar da nafsi bai tabbata an kira cewa haramun bane a Ya yace to bai hakika a magana mafi inganci matukar babu wani cutarwa da ya bayyana a cikin ta to halal ne a ci dabbar idan Allah ya kai mu suratul an'am akwai karin bayani a kai, cikin ma idan ma gaba akwai magana akai na bar magana a dukkan mun je shan, za mu dauki dabbobi idan Allah ya ja kwanakin mu zuwa lokacin mu yi magana a kansu ɗaya bayan ɗaya waɗanda ake da sabani a kansu wani ya ce a ci wani ya ce kada a ci me matsayin cin zomo a musulunci me matsayin cin gafiya a musulunci irin waɗannan ababe me matsayin cin shinge a musulunci irin waɗannan ababe duka ɗaliban ilimi ya dace a yi bincike menene matsayin a tusa a musulunci me matsayin cin gano a musulunci me matsayin cin kunkuru a musulunci shi ka dangane ne matsayin a tushi shi kwado ba ya halatta ko bai halatta ba waɗannan ababe gaba ɗaya su akwai bambanci tsakanin kaza halal ne da kuma zan iya ci ko ba zan iya ci ba ba su ne daban daban akwai abin da halal ne amma ba dole sai gisa ya ci ba in ka kawo sai ci a ah, halal ne kai ka ci amma me ne zan laifin shi ne Allah ya sai halal ko annabi sai sai halal in sai sai haram shine kuskura amma don an ce halal ba a ce wajibi sai ka ba idan suke da aka ba a ci abinci kowa sai da abin da yake bukata idan halal ne kowa ya dauka ya ci amma laifin shine muharatar muhalattar da haram ko muharatar da halal wannan muni muminin idan muka kiyaye wannan sai insha Allah ta'ala mu sun ne ta, shi kuma da Allah ana kawo abinci gaba gare shi kamar da hadisin Bukhari ya zo shi cewa yan ka abinci in istahahu akala wa illa taraka idan yana shawa sai shi dan baya so sai bari baya magana amma ka zauna ka aibata abinci na halal wannan bai dace da sunna ba in dai shari'a ta ce halal ne in ba ka so ka ce to alhamdulillah babu damuwa zai ka hakura amma ka ce kai ai wannan abinci ne ba da to wannan ai abinci shirme wannan bai halatta ba ahlus sunna ba ya wannan ba dole ne ka tuba kawai ka ce a bana bukata ai rai ne yake so ko sai abin da rai yake so sai ka aikata kowa abin da wani so shi wani yake ki da dole yana so ka ba shi shinkafa da wake da miya akwai shinkafa da wake da mai wani ya ce so wani dan wake ce so wani naman kaza ce so wani kuma a yanzu haka sun buɗe baki abin da ke zuci ne garin kwaki shi abin da yake sha'awa nan ka baki ba abin da yake sha'awa shi ne kawai idan za a yi buɗe baki ya samu garin kwaki da miyan kuka dan ma haka yake ai shi dan adam mai wuyan gane hali ne haka kawai sai ne da shi da ne yake ba sallama kaji abin mamaki wai nama ne ba zai ci ba mutum kenan duk abin da kamar da zai shi din ne baya to kuma zaka da shi to ne da shi ne haramtarwa amma in ka zaba wannan ganin daman ka babu damuwa in kana so ka yi sufur ɗinka da garin kwaki ka yi dora baki da garin kwaki da miyan kuka duka babu damuwa mafhum tayyib da yi an halattar mana da baki masu an'am dabbobin ni'ima din nan da wannan wata aya malamai suka ce duk abin da shari'a bata haramtar ba na shi ma yana iya zama halal mafhum tsaye. saboda ana aiki da azalabiyya ga matsala kuma a gefe mutum da yawa yin gari sai ya shigo cikin gari sai ya tsinci cinya da yake da tabbaci ga kwata a jiki na ne ga fatan ba cire ba na a cikin gari a yaje shin halal ne ya shigo haramun kawai ka fi dogon mai da sai ka samu cinya lafiyayya ta tinkiya ga fatan a jiki shin halal ne ko haramun now idan ka samu sinyar a saurara <laughs> Sheikh Muhammad Sani Al-Utaymi rahimahullah ya ce ka samu a garin da duka na musulmai ne ko kuma su ne majority a tsakiyar babu wani wanda ba su ba sai su ne suke rayuwa ya ce to asali sai ka aiki da a nan ne kana iya ce idan kuma a cikin garin haka ake hada bangal habar mit ne akwai ko akwai ba ko ba sai ce to nan hakura shi ne aula misali irin sai yana rayuwa cikin garin makka ko ba musulmi ba makka akwai wanda ba musulmi ba cikin garin madina ba wanda yake ba musulmi ba na amka da yake sai ka je gidan musulmi kawai kana gidan sai ka je gidan aran ma kana zuwa sai ka samu misali cinyan kaza ga sanan an ba amma dafa ba a cikin gidan haram ma shin halal ne ko ne yace halal ne ba za ka yi dukki a kai ba saboda me saboda wurin da ka samu dama ba a ajiye mushi a gidan in ma abin ya mushi waje ake yi da shi sai a shigo da wanda aka yanka sai sai a nan za ka ɗauka ne a matsayin halal ne sai ka ce mafu sai sai ka amma sai ka tafi garin da ba musulmai sai ka samu dabba cinyar kaza ko kuma ka samu cinyar tukiya ga fatan a fili amma garin ba na musu ba ne yace anan ba za ka ci ba mafhum tsayi wannan shine aiki bil qara'in qur'ani ya aiki da qara'in da yawa kamar hukuncin annabi Sulaiman da annabi da duka hujja ne da qara'in shine ka duba na ba sai kai jojin misali mata biyu suna kwamfula wajen annabi Sulaiman suka zo da yaro daya ɗaya ɗanta ne ɗaya ba za ta ba kowace da ke ɗanta ne suna ƙoƙarin a yaga shi sai annabi sulaiman ya ce ku dakata tun da fada ya ki ɗaya ta zara hakura wa yar uwata to zan yanka shi biyu na ba wa ɗaya rabi na ba ɗaya rabi sai ta ce haka yayi daidai a yanka a raba bai ta ce a'a ban yadda ba sai ya ce oke sai da kika ce ba ce da ba danki ne da kike je da shi sai kuma ce a gunki tun da ita ce a raba a yanka shi ba danki ne kaga wannan kujja ne da karai ne dalili ba yadda za a yi uwa ta ce a yanka duk wanda ta ce a yanka da ba za ta bane amma wanda ta haifa ba za ta ce a yanka biyu ba ta ce ita ba ta ba dole kuma take a mu a yanka ne haka nake so a raba biyu a bada to daga nan sai ku sai ba na ci bane na tare kaga duka hukunci ne ne bil qara'id haka kissar annabi Sulaiman a cikin Qur'ani duka ba da su da lokaci da shi ne hukunci bil qara'id to wannan ya tabbata a wurin malamai Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yayi ta aiki da masail bil qara'id Sheikh Usman rahimahullahu ya ta aiki da bil qara'id ba a kore shi sai an samu hujja tabi'i hujja a fili sai a kore ta ban ba haka ba to qara'il hujja ne mafhum za ta Allah ya halatta mana da wannan dabbobi illa ma yusla alaikum sai dai banda abin da ake karantawa a kanku abin da ake karanta a kanku ita ce aya ta gaba a nan wurin aya ta uku a cikin suratul nisa yanzu muna aya ta farko to aya ta uku ake ishara shine illa wannan istisna'i ne an toye an halittar muku da dabbobin amma illa ma yusla alaikum ban da abin da ake karantawa a kanku me ake karantawa a kanku shine hurrimat alaikum al-maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillah wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dhaqaytum wa ma hudiha ala al-nisb wa an tastaqilu bil azlam dhalika fisq to wannan shine illa ma yusla alaikum Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa kuma tsarin hujjar illa ma yusla alaikum yar uwar aya tun bakar ba ne iya ran makare mu mana ita hurrimat حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير ne ayoyi guda biyu da Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu cewa shi ne ma'anan illa ma yusla alaikum an halattar muku da dabbobin liman nan amma ban da abin da ake karantawa a kanku su ne waɗanda ake gaya muku su haramun ne su ne wanda Allah ya ce harantar muku da matattan abu a matattun ma wanda kuma ya halattar a sauki a ciki kamar kifi waddamu da jini wa ma Wala walamun tunzir da irin naman alade wa ma usinna li ghayri allahi bi da abin da aka jira sunan wani ba Allah ba ka yanka sai dai a halin kunci ko mutum ya ga zai mutu to anan ana halartar masa da koda mushi ne ya aiki da shi a nan mushen ma sai aiki da afdaniya ga mushen alade ga mushen rago wanne ne dama dama mushen rago to ma ga mushen alade ga mushen kare wanne ne hagu hagu a da ban ga dama dama waje na nake hagu hagu a yafi sauki ko ko ara ma ba mu dama dama to sai sa nake muku wanne ne hagu hagu anan sai mu tambayi hagu hagu ba dama dama ba mako sai sura waɗannan ababe ne da Allah ya haramta in mun matsa gaba kadan mun samu ayar sai mun cikakken bayani a akai to wannan shine illa ma yusla alaikum wa da abin da ake karantawa a kanku kuma yake ghayra muhillis saidi koma bayan kuna masu halartar da farauta wato idan shi shine farauta to kuma muhilli daga kalmar halartarwa ne to shine kada ku harantar ku halartar da farauta wa antum hurum alhali kuna cikin harami ko kuna cikin ihrami kalmar hurum jam'i ne na haram kalmar haram ala wajen fa'al in kace hurum ala wajen fu'ul sadaka jam'i ne mafu sai idan suna cikin harami misali ka sanya ihrami kana aikin haji ko umra ka je mikati ka dan sanya ihrami misali bulbulaita ko ka je dukufa kana sanya ihrami ka ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan ka daura niyyar haji ko umra to a lokacin baya halatta ka yi farauta in ka gabaru bai halatta ka taba shi ba ko da ba na bari ka bai halatta ka kama suka ce bari in harbe ba anan bai halatta ba mafhum sai da Allah ya ce wa antum hurum alhali kuna cikin ihrami bai halatta ba to shine kada ku halartar da farauta kuna cikin ihrami eh haramin nan biyu ne akwai harami wato alfarma na halin da kake ji shine ka sanya tufafi na aikin hajji ko na umra waɗannan kyallaye farare da ake daurawa na biyu kuma shine garin makka da madina waɗannan biladul haramai ne garuruwa ne guda biyu masu alfarma da ake ce musu garin harami kuna fahimta ko garin harami ne saboda lihurmatihima wa li'azmatihima saboda alfarmarsu da kuma girmansu a wurin Allah subhanahu wataala garin makka da madina baya halatta kawai ka je ka hau farautar dabba cikin waɗannan garuruwa guda biyu ko da bishiya ce ka gani a cikin gari ga ganyen ka danye bai halatta ka taba ba hatta ita da ke cikin sa yana da kirari yana da harami baya halatta kawai ka ga bishiya ka je ka fara tsankan ganyen ta ita ma wannan bishiyar ta ci albarkatin zaman ta indijin din makka ko indijin din madina baya halatta ka je ka taba ta amma malamai suka ce idan kike bushashe ne ya halatta ka karya shi mafuwan tayyib idan da ce gashi ya bushe za ka iya karya ko kuma dan yayi an riga an yanke shi ya fada kasa bai jikin wata bishiya ko itaciya sai ka gani a kasa suka ce kana iya aiki da shi ko ba a wannan wurin da za ka iya aiki da shi abin da ya fi dacewa ni shakka na fauzan fauzan shine karka katanta na tsinka za ka aiki da shi aiki da shi a yadda yake yin dai dan ce shi in ganyen ko itaciyar indijin din makka ne ko indijin din madina ne sai ka bide ta a hankali abin da halatta a taba ne kamar dutse malamai suka ce shari'a ta bada dama kana iya fasa dutse in kana so kana iya taba kasa amma dukkan wata dabba da ka gani a ciki sai ka bi kafa kafa da ita saboda ne saboda za ka samu a cikin gadar kai kuma kayan da ka sa koda ba a makka da madina ne, ka bar bai ne fa ka fita a madina ba ka je makka ba to a nan ma saboda alfarmar kayan da kasa na haji da umara sai ka yi kafa kafa wajen taɓa duk abu baya halatta ka cire gashin kanka gashin a lokacin shi ma an ɗaga masa kafa baya halarta ka je ka yanke farce shi ma dole ka zauna da shi tunda ne saboda ya samu alfarmar ka ɗaura niyyar haji ko umra baya halarta ka je ka rufe kanka haka za ka buɗe shi ma ya sha iska duk abban qur'ani in ma za ka tayi sama ne dole ka bar shi a buɗe. wannan saboda ne saboda alfarmar ibadar da kake ciki shine wa antum huru idan kuna cikin ihrami hatta waɗancan dabbobi su tumaki awaki raƙuma shanu ba sai ku je ku haura musu ba ko da kwana ku saboda alfarmar halin da kuke ciki ko garin da kuke rayuwa na'am ga tambaya mutum da yake cikin ihrami yana ihrami a cikin garin Makka ko a Madina masalan kuma sai ya gara gona sai sai kama su ya yanka kuma mallakar sai ya yanka aka shede aka dafa a halal ne a naman ko haramun ne na'am shakka na al'usannin rai ke sai haramun ne cin namansa ko da ragon ne ya yanka ya yi bismillah ya kabbara haramun ne dalili akan wannan na farko Allah ya hana ya ce wa antum furu kar ku yi al'amr kuma yufidu wujub annahayu yufidu tahrim daya na biyu dalili shi ne Allah subhanahu ana sun yi kira duk wanda ya dauke ran dabba a wannan hali sai ya kira kisan kai yayi bai ce yanka ba sai sai ce ya ayyuhal alladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum sai Allah ya kira kai mai imani ya ba ka kashe akuya ba ka kashe tinkiya amma sai ce kar ku kashe su kuna ihrami ne dalili yadda ne in ka dauke ran ku ko yanka kai kisan kai ne abinda aka kashe ba sai an yanka ba za a ci shi ba za a tura ka Allah bai ce ya yi kufar da sai ya Allah na amanu dan ba abin da ya mai imani bai bai kace dabba ko da dabba da ba za ka ci bane ba abin da sabaka shari'a ba ta baka dama an kace ta ba tunda mun ga mace a hadisin bukhari ta daura kuliya ta hana ta abinci kuliyar ta mutum manzon Allah ce tana wuta kuma mun ga karuwa a hadisin bukhari baziyyun min bagaya bani isra'il faqat kalban yalha ta shayar da kare dalilin wannan manzon Allah ya ce Allah ya gode mata ya gafarta mata ya bata aljanna a cikin nan da man mai imani ai bai zuwa ya haura da ba ya kace da wannan sai Allah ya kaddara duk wanda ya dauke ran ko da saniya ne a cikin harami ko yana ikrami sai aka ce ya kace la taqu ya ayyuhan nabiyina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum kar ku kace su saboda in kun dauke ran sa wannan zalunci sa suka yi bayan ka bari da Allah ya kore yanka ya tabbatar da kisan kai da wanda yace ba za a ci ba mafhum tayyib don haka sai ce inna Allah lalle Allah ya hukum yana hukunta ma yuridu abin da yake so Allah yana hukunci al-hukum sifa ne na Allah subhanahu wa ta'ala wani sunan Allah ne ya samu asali daga cikin wannan shine sunansa na al-hakam al-hakam sunan Allah ne in ka ce al-hakamu ala wazani al-fa'alu shine Allah shine ne hukunci suna ne da ke da alaka da sunan Allah na ad-dayyan wanda ya kai ƙololuwa wajen hukunci da adalci Allah subhanahu wa ta'ala kenan to da kan kace al-hakam sunan Allah ne in kace abdul hakam wannan suna ne na mutum bawan Allah mai hukunci wannan ya tabbata cikin hadisin Abu Dawud rahimahullah ingantacce wani mutum ya wajen manzo Allah yace me sunan ke yace abdul hakam ni da ba hukunci ne annabi yace la me yasa ake gaya maka yace saboda al'umma ta ne nake musu hukunci sun amince da iya hukunci take tun baban hukunci sai annabi ya ce alhakan huwa Allah in aka ce alhakan wannan sunan Allah ne ba naka ba naka ba za ka amsa baban sunan Allah ne bai halatta ba sai aka canza sunan sai annabi ya ce alhakan huwa Allah wannan suna ne na Allah to haka inna Allah ya tun da shi alhakamu ne to yana da ikon ya hukunta abin da yake so a nan ya zama ya hukumu wannan fi'ili ne to haka sifa ita Allah hukunci suna ne na Allah mai hukunci kuma aikin Allah ne ya hukunci subhanahu wa ta'ala ba a ciro sunan Allah a magana mafi inganci a cikin fi'ili ko sifa sai ismi amma dukkan sunan Allah kuma akwai sifa a cikin sa kuma za ka ce al-hakim Allah ne wa huwa al-aziz hakim al-hakim kuma mai hikima ala wazani al-fa'il mizani su da ar-rahim duka mizani da suke hawa na ta Allah ya yana hukunta ma yuridu abin da yake so babu wanda yace tambayi Allah in yace ayi ayi in yace a bari a bari mu ba ne gare shi yake yi hukunci ya ga shin biyayya ta mu ta kai zamu ne ka kai mu ce mu amince ko za mu tsaya tambayar ne da ne ba za ka yi ga tambayar to me sai ka ce azhar ko ila asr ko a aka ce ko ila dai ta je ta ba wanda zai tambayi Allah subhanahu wataala tunda mun ce mu bayi ne duk abin da yake mu ce sami'ina wa ata'ana idan hikima ta bayyana wannan rubar kafa ne in ba ta bayyana ba sai mu kaddara shari'ar Allah hikimarta ya wuce hankalin mu ba wai mu ce shari'a sabanin hankali ba shari'a cikin kaudin hankali ne ita ba ta saba hankali bane ta wuce hankalin ne hankalin ya rube shekara talatin ko arba'in idan ka dauki mobile kuma kana magana a garin bauchi da ce sihiri kake yi ka dauki wa karka magana da mutum ina kake gani a harami wallahi yanzu muna ne muna umura ka je a wurin da mobile phone ba wai da tada ba wai landline ba a ce a ce sihiri ne lokacin zuwa remote control na TV in ka danna kana zaune babu iya sai ce wani cibin tsafi haka ke fara a sanna wai TV tsafi saboda babu igiyar ka danna kuma TV yayi wani abu kaga dan adam ma yayi abin da ya wuce hankalinka kuma daga baya dole ka amince yanzu duk wanda yake ba mobile phone din cikin sihiri ne ka samu guda uku a cikin aljihunsa ya matsi yana tafiya shi kadai saboda ne kaga dan adam ma yayi abin da yake hankalin ka ta kare ta ka zo ba da kai to bari Allah subhanahu wataala da mu duka wurin sa bayi ne ma yuridu abin da Allah yake so yake hukuntawa kalmar yuridu wannan irada sifati ta Allah Allah iya da nufi yana da abin da yake so akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya irada kauniya shine nufin abubuwa da suke faruwa a duniya a yi rana rana ta fito a wata ta fito a yi ruwan sama a wane hatsari duk waɗannan irada ne kauniya babu wanda yake iya yin waɗannan ababe sai Allah ba su iko ko jiya mutum ya sai Allah ba su iko yake iya yi in aka ce kada ya halin ba zai je bakin ba akwai irada shar'iyya su ne ababin da Allah ya shar'anta mana azumi da muke yi a kiyamu nan da ake yi a aure da ake yi aikuwa da ake yi sallah da ake yi aiki waɗannan su ne irada shar'iyya wato ababin da Allah ya nufa na shari'a kuma ya dora mana su a kanmu in ma a tilas ko kuma a ya dace mu yi ko a babin halal ne mu aikata har ma Allah yana farin ciki da yin wannan aiki ba to waɗannan duka siffofi ne da Allah subhanahu wata'ala yakan kaddara wani abu ya dace shi ya faru ba wai dan yana so ba wannan kauniya ne shar'iyya kuma yana shar'antarwa da abin da yake so ya faru kuma wajibi ne mu miƙa kai mu aikata mafhum tayyib na'am يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن إنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن إن الله شديد العقاب يا أيها الذين آمنوا يا كوجما دوك إيماني لا تهلوا كدك على سد شعائر الله من يمن يعبادون الله ولا الشهر الحرام كدك ديك على سد وتنيما سؤال فرما wannan hadiya kada ku halartar da hadiya a wurin da bai dace ba wannan kala'i kada ku halartar da ababen da ake rafiya da su saba wa shari'a wala amil albayt alharama kada ku nufi waɗanda suke nufar ɗakin Allah ya buta hona fadlan min rabbihim suna neman kalala daga wurinsa wa ridwana da yardarsa, bi ma'ana karku da su da sharri wa idza alantum idan kun fita a cikin ihrami fasadu kuna da ikon yin fasadu Wala ya ikon yin farauta wala yajrimannakum shana'an kada ya ɗauke ku fushi da kuke da tsiyayya da wasu mutane an saddukum anil masjidil haram dai sun tege ku daga masallaci ne fa alfarma an ta'ata ku je kuma ku ta'addanci wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan nagarta da kuma biyayya ga Allah cikakkiyar biyayya wala ta'awanu kar ku ce mace niya alal ismi akan sabon Allah wal udwan da yin zalunci taqallaha ku yi cikakkiyar takawa zuwa ga Allah inna Allah lalle Allah shadidul iqab mai tsananin hukuma ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani wannan mun bayani akan mazan ya ayyuhan nabiyina amanu da abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ke fada idan Allah yake ya ayyuhan nabiyina amanu ke to ni ka kullanka kana bi da kullanka in ma a ce maka yi ka ce la in ma a ce bari ka ce la bari kuma babu sunan da yake wannan daraja da mai imani dukkan wani tayitin da ake baka a duniya babu wanda yake a ya kai a ce wannan ya ayyuhan nabiyina amanu dan ya ayyuhan nabiyina amanu na isharar da cewa an rabauta a duniya a lahirin ma akwai haske amma duk wani title a duniya da ba Allah ya baka ba ana tsammanin duniyar akwai haske ne amma a lahira babu tabbas da me ake a cikin hasken mafhum tayyib baka la tushillu kada ku halartar da sha'air Allah kalmar sha'air Allah shine manyan ibadu na Allah sha'air wannan jam'i ne jam'u takfir asalin mufradin sai a ce ash-sha'ira ala wazani al-fa'ila in ka ce ash-sha'air ana wajen al Za ka jama'a tafsir ne jama'a ne da aka karya shi in ka ce sha'airun na sune al-ibadat al-kubra wato ibadu da suke manya manya ka sai a cikin wajiban ma wani wajibin ya fi wani kamar yadda a haram wani ya fi wani to an cikin ibado a wajiban waɗannan su ne lidar sun wajibai manya manyan wajibai daga cikin su shine kamar sha'airun la ne kadai ta Allah subhanahu wataala kamar aiki da muke da da kamar aikin hajji kaga ai bayan wajibi ne an ce ma rukunin ne min arkanul islam kaga bayan wajibi ya kara samun promotion da ci gaba da gaiti matsayin shi fila ne ginshiki ne daga cikin ginshikan da suka rike musulunci gaba daya kamar irin ai azumi ya ce sha'air kamar zakka na cikin sha'air a cikin aikin haji kamar tsayuwar arfa na cikin sha'ayar kamar safa da marwa na cikin sha'ayar wato a cikin wajibai waɗanda suke manya ai ka san duk inda aka je <laughs> wani ya ji wani idan ka yi taron wani sarakuna idan ka je ka zo garin sarki a wani sai ka daga mafaje ne saboda ne yadda ya zai ga manyan suka haɗu a wurin to zai je shi ma zama ɗan ƙaramin mafaji yanzu wani mai mulki a wurin iyalan kan suna yake kai yana bubbudawa amma in ya je daga wani babban mai mulki zai gan shi na zama dan sara suka ba saboda menene ai mulkin mataki mataki ne yanzu an je wurin da shi ya rude kai kana ga dinsa ya wulga sai yana burge ga da kake kamar dan karamin tabi'i ko karamin mala'ika amma in ya je ga gaba dai gara kai da shi shi da yake ya ga babban mai mulki to haka Allah yake yana ɗaukaka wani abu akan wani abu to a cikin wajiban da Allah ya wajabta mana ai wani ya fi wani to waɗanda suke manya-manya da za ka jance su ne ginshiƙan musulunci to zai ce cewa sha'airin la wato manya-manyan ibadun dukkan wata ibada na da muhimmanci amma lalle wata ta fi wata bature na cewa all animals are equal but others are more equal than others <laughs> duka daidai ake amma wasu daidai ya fi na wasan aiko dukkanin mutane mushe amma sai muna da wani ya wani wani musulmi ne saman musulmi akwai mumini saman mumini akwai musulmi ana iya kai har zuwa da siddiqi har zuwa da manzanni da annabawa ai duka haurawa yake sama sama ko duk da ka ai duka je ka tsaya mataki wani mumini ko siddiqi ba da ma ai promotion din ka sai annabi ko manzo akwai inda in ka bi anan ta kare sai a ce ba promotion ya kare a wurin hmm. wani dan sibir sabi da ya rama <laughs> to waɗanda sa ke cewa sha'airullah to abin da yasa aka saukar da wannan aya ta ga bayanin ibn abbas radiyallahu anhu kai ibadun da tun a jahiliya ana yi daga cikin su ne dawafi tun jahiliya suna da suna dawafi har ma suka iya dawafin tsirara an amince wannan ka'aba din babban wuri ne sai a zo a jahiliya na dawafi da aka wajen su aikin baje, sai larabawa wanda suka musulunta suna kyamar safa da marwa su je daga dutsen safa zuwa ga marwa a dawo safa a koma marwa zuwa ɗaya dawowa biyu koma uku har a kammala a fara daga safa a gama a kan marwa sai suna jin abu har sai suna cewa ai halal ne na mutum ya bar safa da marwa yake hajjin sa ko umra bayan yin sa'ayi a umra rukuni ne a cikin rukunin umra zuwa biyu miƙati da ɗaukar miya rukuni ne yin dawatin umra rukuni ne sannan sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne sai Allah ya kira shi rukun ya zama sha'air kuma suka ce halal ne a bari shi da aka la tushillu sha'air Allah saboda suna kyama Allah ba su aikata su a tunanin su ne halal ne a bari a aikin hajji rukuni ne akwai dole ka zama ta dole ta fi tare su ne a rukunin farko rukuni na biyu dole sai an yi tawafin ifada dole sai an yi sa'ayi mafhum dole kuma yi al bil arafa sai wa arafa wannan dukkan ne rukunai ne ai ka ga cikin aikin wajibi zai ga an ce kaza rukuni ne kaza wajibi ne me yake bayyana maka rukunin ya fi wajibin daraja shi rukuni da aka rasa aikin na iya lalacewa amma wajibin aka samu yadda za a yi kwaskwari ba a yi wa abin gyara gyara kuma insha Allah ta'ala yi fatan Allah zai karba amma rukuni da aka farar da shi to an farar da aikin gaba ɗayansa to shi na ta ce na sai dai bari inda rabo la tushillu iran la kada ku yi garajen halattar da barin manya-manyan ibadu na Allah subhanahu wa ta'ala akwai inda Allah ya kira wannan a matsayin manyan ibadun a ranar ka duba wani ayoyi a ƙoranin da suka kira shi a yanzu ko إن الصفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن تطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم نعم إن الصفا والمروة من شعائر الله الله يتي لني صفا والمروة لك من يمن يبادون الله سبحانه وتعالى نعم me ya faru kan taɓa yanzu sai Allah ya kira a kafa wal marwa min la. kuma yace kamar hajjal baita aw ita mara fala duna alayhi an yattabu biha babu ne shi mutum yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa annan ma ibnu abbas yake saboda suna kyaman yi ne cewa yin gurbi ne sai Allah yace babu ne shi ba ba bane an kora gurbin ba nan kaskantar da matsayin su bane da raba larabawa da tsanin da suke da shi na cewa wannan abun laifi ne to da ka na ku hillu ko masu imani kada ku je ku halartar da manyan ibadu na Allah ku ce a basu halal ne wajibi ne a yi su wannan shaharar haram kada kuma ku halartar da zubar da jini ko yaƙi a cikin waɗannan watanni masu alfarma watanni masu alfarma guda hudu ne sunna ta tabbatar ta kira su kuma qur'ani ya tabbatar da su amma sai Allah ya ce ash-shahr wata al-haram ne al-harma sai aka kira guda daya an yi abin da ake cewa ismul jinsi ne wato a kira sunan jinsi amma ana nufin duk wanda yake da wannan daraja ya shiga ciki shi ne duk abin da ya da an a farkon sa al ma'arifa kenan abu ya zama isbisne da turanci to yana iya accommodating dukkan wani abin da ke shiga cikin sa da wannan shek abdawan guda na sirri sa'adi rahimu lagi cewa wa an tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal aliyi idan aka ce al abu ya bil ma'arifa ya zama is definite it means that dukkan wani abin da ke cikin sa is being accommodated saboda ne zuwa al to da aka ce a shahar al-haram iya nufin dukkan waɗannan watanni guda hudu sun shigo tare da cewa mufradi ake aiki da shi a nan wurin singila ne ba a ce al-ashhurul hurum ba sai aka ce ash-shahrul haram amma tun da ismul jinsi ne kuma yazo bil ma'rifa to iya nufin sauran waɗannan watanni sun shiga ciki waɗannan watanni masu alfarma guda hudu ne a ramadan da ka kawo mana su إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله أربعة حرم فسون شعائر الله من يمن يبادو sai ce wannan shaharar haram kuma kada ku halartar da zubar da duniya cikin watanni masu alfarma wanda Allah yake inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda watanni a wurin Allah goma sha biyu ne sai ce amma minha arba'atul hurum guda hudu suna da alfarma waɗannan guda hudu kamar yadda hadisin bukhari ya kawo muna da zulqa'ada a cikin fasaha na rafi a ce zulqa'ada a sa wa qadin fataha zulqa'ada na zulqa'ida bal zulqa'ada sai na biyu zulhijja ha'un nan a sake tara sai na uku al-muharram sai na hudu rajab waɗannan watanni guda hudu zulqa'ada zulhijja al-muharram uku suna hada waje daya biyu karshe shekara ɗaya farkon shekara uku sun wata sai ka daga kuma zuwa ga rajab wata na bakwai daga rajab sai sha'aban na takwas sai ramadana yanzu mu wuce rajab kenan da wata daya tsakanin mu da rajab shine watan sha'aban muna cikin ramadana waɗannan guda hudu sune watanni masu alfarma da musulunci a cikin su haramun ne yin yaki amma malamai suka ce ba alal itlaq ba In da hali manyan su zauna a wurin mana tukunna a gama karatu in ba haka ba kuma kada ku zubar da jini a cikin watanni masu alfarma zulqa'ada hijja al-muharram rajab malamai suka ce haramtar wanda ake shine fara yaki amma idan ya zama kamar self defense ne wato an ka muku hari ku kare kanku ne anan ya halatta ko da ko watannin nan ne ya halatta idan kuma zama yaki ne da aka fare shi gabanin su zo idan suka zo ko zama kun dawo da bayan a halatta ku anan malamai su ce halatta su gaba da yusa abin da aka haramta shine ku ku fari yaki a cikin tonan da halatta ba amma kare kai daga hari da aka kawo halal ne yakin da ake kuma zarfi a cikin wannan mahalal ne mafhum wannan hadiya kada ku halartar da soke hadaya ko yanke hadaya gabanin a yi ta zuwa ga wurin yanke ta mutum ya dauko niyya ya sako ihraminsa daga mitati misali burkulaifa ya kamo hanya zai zo mata yana tafiya kilomita sha biyar zai je bari na yanka naman ma kawai ya wadatar to a nan bai halatta ba shine walal hadiya kar ku halartar da soke hadaya gabanin isa wurin da ake zuwa a soke a wannan ya fi shafan lokacin da ake tafiya da dabba din a fili ne kenan amma yanzu ba ka ma tafiya da ita sai ka je makkan ko ka saya ka yanka ko kuma ka sayi ka ba da kuɗin ka wa banki ya wakilce ka ka yi signing contract da bankin a ba ka rikin ya je yanka on your behalf wato ya wakilce ka ko kuma wani kamfani da aka aminta da shi to wannan yasa aka samu sauki a wannan bangare to da ka a da kukan ce halan ne ma ka so ka hadiyar ka da bannin ka isa yana ce so ki kamar ne ko ka yanka da wani saniya ko rago ko abin da ya kama da wannan wannan qala'i kada ku kuma ku halartar da alqala'i alqala'i jami'i ne na qilada Ina ce abu qilada shi ne abin da ake ratewa kamar dan kwalin dan kullum mace amsa wannan suna da misali mafhum to da ka ala wazani ala ah, an kace qala'id ala wazani na ala wazani ne fa'il to da ka bai halatta a lokacin akwai abin da suke da shi idan mutum ya zo da dabbar hadaya sai ya shiga cikin harami sai ya ci ganye sai ya dora a jikinta sai a kira rotar ganye harami ana daura musu ana ratewa mafu wai mai dalili suna da ɗabi'a duk wanda ya ga zabba da ganye ya san wannan ta mai hadaya ne ba zai taɓa ta ba to sai ake cewa haramun ya ku tsinkan wannan ganye suna rataye a jikin ku mafhum sayyid suna yin aiki da ice ko kuma ababen da shari'a ta amince a taba a cikin bara mai sai su rika rataye wa dabbobin su sai ka ce wannan ma bai halatta ba wala amin albayt alharam a kalmar amin shine alqasidina kada ku nufi waɗanda suke nufar albaitul haram da ibada da wani irin sharri bi ma'ana alqasd ne shine waɗanda suka nufi ruku ne amina amina shine qasidin albaitul haram mafhum kada ku nufi su da cutarwa kamar yadda aka kauce ko aka hada fiyayyen halitta shiga cikin makka lokacin da ya zama da ibada har ya tsaya aka yi sulhu da biya a lokacin wanda yake bayyana mana haramun ne ga wanda ya zo ibada ka hana shi shiga wannan wuri din mafhum tayyib zaka albaytul haram wace albayt yana daukar gida a mafiya yawan lokaci wani lokaci ya dauki daki me yake nufi da albaytul haram shine alka'aba da Allah yake ja'ala Allahu alka'abatan ja'ala Allahu alka'abatan laysa al-harama qiyaman الناس ومن جعل الله الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن Muhammadu إن الله بكل شيء عليم محمد شاهد الله يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام الله يا سنة الكعبة يتسي البيت الحرام kaga kenan Ka'aba ne Baitul Haram Baitul Haram shine me shine Ka'aba cikin magana mafi inganci Ka'aba Baitul Haram Baitul Haram Ka'aba wato abin da sai suke cewa synonymous kalmomin da yana wakiltar daya in nake Ibrahim Umar bokaru in nake a ma akwai bambanci da ya su ne ko bai wakilta ba ya wakilta in nace dan Lami Ismail sai nake barista da ya su ne ko bai wakilta ba ya wakilta in nace nake mustapha Isa sai nake Wambai ya yi gobe yi ba <laughs> in nake mai anguwa sai na kira sunan sa da ya wakilta ko wakilta ba to wannan shi ne abin da aka yi da shi a nan shine ja'ala Allahu kaaba al al-Harama kaba da ita ce baitul haram da ya zama siyaman linnas ya sanya a matsayin qiyam na mutane an kira shi da albai malamai suka ce dalili shine yana da sufa na daki akwai katanga akwai fila kuma akwai rufi to kaga abin da ya auka wannan ya zama daki al-haram kuma don mai alfarma Limara. saboda darajar da yake da shi awwalu baitin zai a إن أول بيت وجع للناس لما يجي بكة مباركا وقدا من العالمين Shi ne na farko, إلى yana إلى السهرم مكة to da wannan ya zama albaitul haram baiti yana describing ginin ne al haram iya describing matsayin sa a Allah da kuma wurin da ya samu kansa yabtaguna fadlan min rabbihim kar ku nufe su da wani irin cutarwa jama'ar da suke nufan ɗakin Allah suke nufin Ka'aba da ibada ko don haji ko umra ko ziyara duk wani ana zuwa ko ziyara kana yin zuwa Makka ziyara ko masallacin Madina ziyara ko ka tafi Al-Masjid Al-Aqsa kai ziyara kar ku nufe su da sharri gona suna neman fadlan falala min rabbihim daga wurin su, menene falala da malamai suka ce falala biyu ne akwai al-fadlu ad-dunyawi akwai al-fadl akwai falalan duniya akwai na nahira. na lahira ne yin hajji ko umura ko ziyara na duniya kuma in an kammala wannan kuma sai a dan kasuwanci ya halatta ka yaji ko umra in ka gama da sai ka shiga kasuwa hakan ne za a sai a shiri ba ko ka saya a garin ka sayar ko ka kintimo ka kawo kauyen ku ka samu mai saya ya saya saboda mutanen ba akwai san abin da ya fito daga makka wani abin ba zai kalla na man da wala daga makka da ko daga can kaza ne a sarki ne daga can ne ya zai nawa ne kana fara babu sai kuma duk kwalifi wanda ka daga Japan ya shigo Najeriya bai kai wanda daga Japan ya wuce makka ya shigo Najeriya ba wannan da biyar mu ne duk abin da ta kawo mutumin musamman da tawa da ke da halin da taku idan ka samu da koda ashamma wato abin da ake da rufa a kan nan in ka samu wannan na da ka ka masa in dai daga makka ne to har ya bar duniya ba zai rabu shi daga makka ba an daga shi ya rike da daraja saboda wannan dabi'a ta mu ne shi ne da mu zama al'aram din kenan wannan alfarmar tana da mu ko da aka ta'ata ko da lokacin nan ya shigo su fa'itin mu to yana da daraja mai girma suna neman falala to akwai falala na duniya shi sa Allah yake in ku kammala haji babu laifi ku da yin falala wa laysa alaykum gunahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi kana kammala aikin haji sai kai ta yawo kana neman falala na duniya wa ridwana kuma kuna neman yaddar Allah za a nemi falala kuma za a nemi yaddar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai mu kammala ayar ba nan ba sai dai mu tsaya cikin sa'aran ba insha Allah ta'ala ba mu sake kwanan jeji za mu tafi akan wa idza halaltum fasadu insha Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta subhanakallahumma wa bihamdika